assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu kallon da sauraron barkan mu da yau barkan mu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci kuna tare da sha'ayin muhammad gazawa tv ta channel masu kallon da sauraron kamar yadda muka saba kamo bukatun shirin namu na ayyukan matasa ko ne mako shine zamu gabatar muku a daidai wannan lokaci yau muna sha biyu ga watan da awul na shekara ta 1443 inda ya daidai da watan 15 ya kwana 17 shekara ta 2021 za mu tattauna ne dangance da sojoji wanda suka bar mali ya kamata a ce mu ma mu koyi da irin wannan ko kuma ce sojojin mu na nigeria ya kamata a ce su yi koyi na waɗannan sojoji na Mali kenan eh, eh, shi ne mu tattauna a wannan mako kenan sai ku tambaye mu a cikin katin shirin namu na ra'ayin matasa na wannan mako kenan to masu kallon mu da sauraron mu kuma yadda mun kuma ku bayan jam shiga cikin katin shirin namu na ra'ayin matasa shine zamu gabatar a daidai wannan lokaci insha Allah sai muka gaba da ita muku da bakon namu nan ma guda yake dai ba bako fuska bace a gare mu kun san shi amma akwai baki sababbi masu shigowa kenan sai ka sake gabatar da kanka a ga masu kallo da saurare kenan haka ne assalamu alaikum sunana bai haya. to masha Allah ma malam Rabi'u Yahaya tana da zamu yi ta dangance da sojojin wanda suka na Faransa wanda suka baro Mali Shi ne za mu tattaunawa kenan ya kamata a ce su ma sojojin namu na Nijar ba ma Nijar ɗaya ba Afirka baki ɗaya ya kamata a ce su yi koyi wannan sojoji na Mali kenan kamar yadda sojojin Faransa sun bar Mali kenan to menene ra'ayin ka ko ne wani bayani ne za ka yi ko kuma wani wani irin ƙara haske ne ka yi ka ba duka Afirka baki ɗaya bismillahir rahman rahim to shi sha'ayi gunga abu ne wanda kowa ya sani gaskiya tun tasawar duniya mayaka su ne ke girka kasa gaskiya ne ba wai wani mai demokrasi ba ko ko mai wane ne dan demokrasi ban ga yanda ta zo mana mu zalunci ne zo mana ko ba sai ba duka nan ka duba ko tun daga turawa tun daga yakin duniya na ɗaya zuwa na biyu sojawa ne kai in ka duba ma a musulunci kamar wanda Allah sai da ya zana kamar sahabbai goma wanda an yi alkawari aljanna za su kaga manyan sojawa ne gaskiya ne kaga za ka ji ko da ke musu sojawan nan addinin ma ne bai shahe su ba ko ko bai dame su ba manyan sujawa nan mhm. saboda za ka ga suna yin wani abu wanda da ka san ko yahudawan ba su saboda duk kasar da ta lalace mhm. wallahi sojoji ke ba ta da kasar da ta ci gaba sojoji ke sa ta ci gaba saga ne yanzu muka duba ilimin libya kaga hukuma ne gyara ta iko ne gyara ta kai kasashe ga sunan da yawa irin su misali a ce chad da dai gyara bai kai gyara bai wani gyara ba muka duba haka najeriya kamar irin su lokacin su abacha su mhm. ga buhari na sama mhm. za mu iya cewa sojoji ne ke dan gyaggyara wannan abubuwa amma mu na yanzu sojoji ne na kumya manya manyan ba kananan ba kanana wanda ake tura bayan allah zahi da yunwa da kishirwa tana kishin su sai na kishin su ana kashe su gaban zagaye manya na nan cikin gida suna shan sanyi saboda a kara musu gala ko ko a kan su turai mm. su yi karatu sai su bari a yi taɓanna sun ɗuro mana turawa yanzu ka duba cikin ƙasashen namu na sahel mhm. tun ana ba da makamai daga ɓoye turawa na bada daga ɓoye mhm. yanzu kusan shekara goma kwantinoni ne ke jirarwa suna shigowa ƙasashen mu san ina ake kai sauro mu san ne ciki ba ina ne ake gauna makamai mhm. turawa suna kai su najeriya chadi sai kaga yan najeriya haku kaske da makamai na shigowa ta kasar nijar su kuma eh gaskiya suna da gaskiya yanzu wallahi wallahi nijar abinda ta zama ga turawa kaso makamai kaso yan kwaya haka nijar ta zama duk wani makami da zai huta ya yawo cikin afirka sai ya shigo ta cikin nijar mhm. duk wata kwaya da za ta shiga libya ta shigo algeria har ta kai cikin italiya mhm. daga sai ta shigo cikin nijar manyan mu na yanzu waɗanda da kuke gani musamman tarayya yan business ne kowa ya sani masu kuɗin nan jira yanzu masu yin yanda suke samu kowa ya sani yan business ne duk makamin da ake so a raba a cikin kasashen afirka ko kwayar da ake so a ɗauka a raba nijar ce take shigowa sai ta shigo nijar ta taso daga morocco ta shigo nijar ta taso daga china ta shigo morocco ta so nijar duka gasu muna gani mun san komai nawa wanda sojoji akwai sojojin da suna hira da ku irin zuwa mai sai sun gaya mu gaskiya sai sun kama mota na kira makamai koko da kayan shaye-shaye su buga sama a ce ku takardun da kuka kama da sun ga yanan a ce ku ba su takardun su da bindigogin su wuce da bindigogin kuma wallahi su ba su wuce za ka yadda za su yara cikin manya na can munafukan Allah suna zaman su cikin sanyi sai shaye-shaye da bata ɗiyan talakawa karuwai ɗiyan sun ɗebe sun kai su can waje makarantu masu kyau ko ka gane ba mu sun bar mu talakawa da ɗiyan talakawa da wahala wanga soja na nabi Allah ƙara taimaka mai Allah ƙara ƙara mai ƙarfin gwiwa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala Allah ya taimake shi akan gaskiya wallahi nawa mu ma Allah ya ara mana irin waka dama gaskiya Amurka dukkanin kasashen Afirka masu fama da takaicin Faransawa Allah ya ara mana wannan dama Allah ya tausaye mu Allah ya mana gafara saboda wanga kurasi da su wanga masu fararen kaya da shakulla na na afirka ba mutane ba ne ba gaskiya ba ne su je indiya su yi tsahin su dawo mana afirka da jirgin huluna duka muna ganin suna mutu mun suna jin komai muna jin tarihin komai mun yi zancen makamai da ake bada daga boye a kowane bidiyo ke yawo cikin satin da tun daga satin wanda ya gabata zuwa yanzu da jirgi ne ya zo yana kawo musu kullanci suke yi ga kayan na ana ba su tuba abu ne bimi amma wannan kaya ka san kaya ne ake bada na manahunci su ta ina ne suka taso daga hannun turawa ne tuba wai daga faransa ba daga nan cikin afirka daga nan cikin mu ne nan nan cikin kasashen mu wannan sarsanin da suke yi daga nan ne suke iba kaya su je su ba su to yanzu tsananin sirri na mana wayo amma yi wancan tsohon bidiyo ne ka gane tsohon bidiyo ne uh-huh. ga yanzu kiri da kiri suke biyowa ga nan tun daga mulkin muhammad isu har zuwa yanzu kwantinon da ke shigowa nijar ina ne ake kai su sada wani manahakin minista ne wanda ya ce wai kayan abinci ne ko wane ne a na kai lalace <laughs> to wallahi wanga wanda wanga yanda wanga shugaban kasa yayi na mali haka shi ne titi Allah ya mishi albarka Allah ƙara kama mai muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ara mana wannan dama a cikin kasar mu ne a yi mana maganin wannan matsalar tamu saboda su mutane ne su bata muku addini su bata muku al'ada su bata muku rayuwarku su kara muku talauci kuma su suna harbin ku da kaɗan kaɗan dukkanin ƙasashen nan da kake kasan idan da gani an haɗa fitina wurin nan arziki ne kwanci yankin a ce maka yankin difa irin yankin telebere mm. arziki ne kwanci yankin agaras ta ina suka fara bullowa da robinin suka bullo na aka allah ya kawo sauki aka yi maganin abin cikin mm-hmm. sauki to wa'an gane yanzu ai robinin su iska yaƙi sun yi su zama maza duka na ka haɗe su su yan bindigan da ke zuwa suna yin wanga wadatancin ba su kai dubu guda ba kuma daga ina suke daga cikin mu ne suke cikin mu ne sosai sosai cikin su akwai da ake ɗaibowa wa hulani na burkina na mali na niger na nigeria mhm. duka kamar suna taimaka ma juna ne kuma aka zo yau aka yi banna mhm. gobe nigeria za a je a yi banna sosai ma gobe za a zo a mali a yi banna to wanga haka ke ne alheri wanga faransawa a hudda su a hudda su wai za a gani wai sojin mu ne wai za su tahiya mai su yau mhm. wai su ga jirgin turawa su yi sauri su shige itace saboda kashe su zai in aka tausu tun da kake ka da Allah ka taba ganin an gado gawar bature sama da shekara goma sha biyar yanzu ko sha biyar da sha ga gawan baturen da aka je mai siyo aka kashe shi bidiyoyi da suka gabata na sati biyu har da wanda aka kama na kanada ne an kashe shi ga yaran fari ne fasfarkin shi na kanada ne kenan suna juya mana tunani sosai ba faranshi ne sai aka yi mata shi wannan yana taimaka musu ne da harkan wani kwamfuta da sauransu da wasu abubuwa da gyaran makamai na sani wata kila da su da cikin su ko ba gane ba irin yan kaso nasu wanda da daya a bar shi ya mutu ko da sauransu kwada a sa shi ma cikin yakin in ya mutu ya mutu sai su trampa mutane su juya mana kwakwalwa ka gane yanzu an ce dan kanada ne amma dan Faransa ne kuma sojin Faransa ne to me amfani ko ni ban taba ganin sojin Faransa da aka kashe ba nan da shekara nan goma tun hawan Muhammad Isu har zuwa yanzu tun da aka girke su kai Mali kai yanzu ban gani ba ga yana an je mission an kashe sojan faransa mm, wai ka san wai sojawan mu wanga na afirka in aka huta daji tsakanin su da turawa mutum biyu ba su gamuwa wuri guda ko mutum uku mm. su yi hira ka san da wannan wai mana hanci ne za su hada ba mm. sai ya canta ya canta ya canta ya canta kuma tare da su akwai na'ura kowane yare suke tana fassara mun suna ji suna saurare wai ka cuce su amma mu sai a je a kashe a yi lugudun wuta a kashe sama da talatin kashe arba'in a zo ka su farar hula ba a magana su da ba su da makamai a kashe su a kashe duke su a bata musu dabbobi a bata musu duka inda suke shiga dibo bayan Allah sun wanda suka kai gudun wai daga inda aka aje sansanin da aka aje su yan gudun hudura wannan sun karo sun yi gaba can ma ba a bar su ba inda suke sansanin nasu na farko har sun gaba gaba sai sun komo cikin yamma eh mana gaskiya zan tsaya a kashe su zan tsaya yunwa ta kashe su yanzu sun ce wata bakwai ba su taba garin taimakon bazum ba kuma ya musu alkawari mhm. kasafin kuɗi aka yi yanzu na Nijar na 2020 ba dai ba wai wanda za a dauko a bashi kwanakin baya an yi magana ya je ya yi tambayar bashi a alƙawarin da aka yi an yi alƙawarin makarantu mhm. alkawarin makamai tsaro mhm. ruwan sha amma cikin taron babu ɗaya wanda aka kawo cikin wanda aka ambata aka yi alkawari ga matsalar magatar matsalar tsaro ba makamai ikula ba makamai babu makarantun kirki babu wani ruwan kirki a'a mutane duka wai hirar da ta tsaya tsananin rashin sun ɗauki mutane shakai bakin abinci mutane ba su yi abinci ba abincin nawa ne zai isa mutane mutanen Nijar ta tan nawa ne zai aba aba kowa shekara yana ci nawa saka amso duk mana hakin da ya hau mulki sai ya amshi kuɗi wannan kuɗi da kake gani suna sawa aljihunsu ne asara nan da suka yi wani jika goma goma da aka ba ku biyar biyar talakawa kuɗin nan sai sun koma jika biyar tana zama maka kusan miliyan biyar ne gaskiya ne duk wani dan farfagan da ka sani birni da ƙauye sai ya haida dukiyar shi inda aka ala shi matsayin shi sosai ma nawa suka kashe shugaban ƙasar da kanshi nawa ya kashe mabi mashi nawa ya kashe nawa aka kashe cikin ƙasa motoci 'yan najeriya nawa suka bada sama da mota ɗari kyauta ne za su zo mhm. dole sai a ci bashi sai an ci bashi a bar mu da yamma a yi ta kashe mu ga titi ana kasa talauci ne muna gudu yanzu cikin kasashen ga goma sha biyar na yankin sahel babu inda za ka zuwa babu ɗan nijar mai da gari sosai mu fara daga libya an ka kama ta albarkat ubare sabaha murzuk madarasa ta yan nijar ne ka ta himali chadi kamaru nigeria gidanmu ne duka wa'yan nijar ne ba wacin kasa kuma suna da gari na su tun wahala ta kore su da sunan Allah ji kan da mai nasara Allah ji kan mamman dan da kaji maza nan suka zo su gyara Nijar amma mana kai su kana mana kai gare mu Nijar cikin manyan sojoji mu mana kai kishi uku kishi biyu da rabin rabi mana kai ne in kai magana kai da kanka yanzu za a kare maka to muna kare yanzu na ga wanga sojan mali Allah ya kama mishi Allah ya kama mana mu ko da sanda ne ya kakkabe mana manyan ya hawar mu yayi mana aikin da muke bukata saboda namu soja mu fasi ni har ba zai fita daga ra'ayina ba ƙasa da ta lalace soja ba ta ta yan Nijar mu kuka da manyan sojojin mu kada mu kuka da ga masu warwarin kaya da jahulla mhm. dan su wannan barayi ne muna kai ne mun san su tun ahin suke tai suna nan muna kallon su su ci yau su ci gobe ji ba har gobe ma kuma suna so kuma haka suke so wai ɗiyansu da jikokin su su mulki mu da jikokin mu wallahi yanda ran muke ɓaci mu matasa na yanzu mu da jikokin mu wallahi za su bi ne da jikokin ku har gida suna yanka su wallahi wallahi ku girka kanku yanda ɗiyanku za su gani su yi mana abin kirki in kuka ki ɗayan mu ba za su yarda ba shi ko mu ba za su yarda ba inda kuke tunanin hakan muna jahilai mun ji mu ta tafiya jahilan da na ce mu dole da rada a kawo turawan faransa ba ko eh. jahili da kiki ne ko ko shi ne dan ta'adda wallahi ba yan ta'adda kamar masu mulkin demokrasiyyar Nijar dukkanin su gama mun su babu wani na ƙwaye dukkan su muna hikai ne babu wanda zai hau maka mulki bai ci bashi ba babu wanda zai hau maka mulki bai ci amana babu wanda zai hau mulki ba a ɗau jinin mutane ba yana da kyau mu ba da jininmu mu ba da rayuwarmu a ƙasanmu da mu ba da takabanza zamana ta muna karewa a duniya mu haɗa kanmu matasa mu haɗa kanmu mu kanmu bayan mu tarbiyya ta kirki kada mu manta dukkan wani wanda ya zalunci Nijar mu nan ga gaya ma diyan mu da shikokin mu kada ku yarda mu an cuce mu diyan mu da shikokin mu mu ba su tarihi kada su kada mu yarda Nijar talaka da yanci ba taba tashi ba ce ga abu na gwamnati an tsaya an nemi tana kada wai kana so ko ba ka so mulki ɗaya na gani da wayo na mulkin tanja ana muku aiki ana gaya muku ga abin da za a muku ganawa ka wannan shine mulki na gaskiya ko turan ga an ta ne aka aka ta. suka kawa ta kafa komi da komi suka kawo demokurasin su ta zamana suka zo suna neman su watsa mana kai gaskiya ne wannan ka gane sun ebo bindigogi sun ba su tsararru wanda hokai ne an kore su daga afirka an dauke su an kai su turai ko ku su gan shi da wani ilimin shi sai su kwashe shi yau kasa ta yi watsi da shi kuma mu da kanmu masu karatun namu na cikin afirka su da kansu zan iya ce maka ma kwalama jahilai da su wasu su su ne suka dauki aikin gwamnati mm. kawai aikin gwamnati karatu aikin gwamnati ne sai kayi karatu za ka samu aikin gwamnati karatu ba an yi shi bane da aikin gwamnati kadai kamata a ce kan kawo gwamnati mhm. kana da irin aikin hannu sama da biyar ko shida in kawo gwamnati kowane irin wuri kawo sai ka taimaka ma al'ummar biyan talakawa wannan tela ne kai walda suju ne kake kowane irin aiki ne ake nawa a musulunci cikin annabawan allah annabi sulemana sai da allah ya kwatanta mashi eh shugaba ne shi na kirki amma baya da sana'a kuma sai da ya nemi ya roƙi allah ya bashi sana'a to kai bazum ya ga sana'a shi ni ban taba jin sana'a bazum ba me sana'a muhammadu usman me sana'a muhammadu isuhu sana'a rika ta nan gadan gadan babu ba mu sani ba duka yan business ne yan takadda ne muke tattare da su suna mulkin mu sojojin mu manya ma yan takadda ne kwana ma yan takadda da su in suka zo suna mamma talakawa azi su ne suke yi ba su tambayar ra'ayin mu abin da muke bukata ba su tambayar ra'ayin mu me muke so to menene suke so da mu to mu dai muna ba ku shawara matasa mu haɗa kanmu mhm, mhm. kuma muna ba da shawara ga ƙananan sojoji ku duba al'amarin manyan sojojin nan naku suke kashe mana ƙasa gaskiya ne kun gane yana da kyau ku nema mana hanya mafita da sojawan mu dai sun yi ƙwar manyan sojawan namu da su da su wallahi ƙwara banza kananan ne kawai masu kishin kasa kuma su ne ake kashewa amma muna kama masu lada Allah ta mace su Allah ya juya mana ra'ayin ga manya manyan sojawa na kananan su koma mana manyan tun da wanda ba su da fa'ida ba su da fa'ida ba su yi ɗibo wanga da mali ya yi irin da tsohon tanja aka ce ya zo ya ce kai ka zo haka aka yi da wani kuma sai da ya kawo kashi da kanshi ka gane daga shiga shi mota daga hinyar jirgi ya buga mata shi ci wallahi mutumin ga amshe na ya tunanin ma ba zai amshe da ba haka ake sannan maza wani yaushe ne da kasa ta na hau mulki wasu na je na kai gaisuwa ta na kai godiya hujjacci ni ban gane ba ginin mulkin mallaka har yanzu bai kare ba mun har yanzu cikin mulkin mallaka muke kwara kuma na da yanzu tun da yanzu manyan da ake mulki su suna mulkin mu suna bata mana addini al'ada kasan mu sun ki barin mu hankalin mu ya kwanta wani tsananin bala'in ga ko sallah bai mun ga abu da yake damun manajar kai wani na ji shi dan siyasa cewa wai shi karan siyasa ne ma shi ko wane ne kwantina wai shi wadda siyasa ta shi ibada yadda ya dauke da mahimmanci bai dauki ibada allah da mahimmanci ba shi da kan shi na amfanin shi Allah ya ɓadda mana shi ire-iren wannan to duk ire-iren su ne shi bit ce ta hito bakin shi ne ce ya faɗi ga bakin manyan ya ji hmm. manyan da kansu wa ya taɓa hitarwa dukkanin Nijar mai neman shugabanci ya maka masallaci ka taɓa jin masallacin Muhammad Isu ko masallacin Mamman Usman ko masallacin Basun Muhammad wane ne shi ina yake masallacin makaranta hawa yayi dukkanin ɗan siyasa in na kirki ne kan ya har kujera sai ya muku ayyuka za ku gani ga ƙasa a turakin ma haka ne gaskiya ne ba wai haka bane ake yin siyasa dan na kawo ka bani jika goma biyar wai in ban kama ba shikenan na ci haram kama da ke da haram dole ne mai ta mutuwa wanga soja na mali yayi daidai ya hidda su wannan matsayata wanga shugaban kasar na faransa aka ce zo ce zo kuma sai da zo kuma ya kawo kanshi dole ya sani gaskiya ne tunda shi ke so he zo mhm. muna roƙo Allah subhanahu wata'ala Allah ya kama mana ƙasar mu ta Nijar mu samu masu maye mana gurbin irin wa'an ga sojawa na irin gurbin su Ba'are mai nasara irin gurbin su Muhammad Tanja ya rabbi ya ubangiji Allah domin mai bin ƙasar mu da shiri ya rabbi ya ubangiji Allah kai gaba ka kaɓe mana shi Allah suna cutar mu da addinin mu al'adar mu suna mai da mu baya addinin mu na rauni Allah ka sauya mana wannan shugabanni dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah muna son bautar ka muna son addinin mu amma ga wasu 'yan tsaro a ƙasar mu za su bata mana addini al'ada saboda wanga da yawa ya hada dubbannai sallah cikin nijar ya hada dubbannai karatu kasan mu kamar ba malamai in ka duba wayoyin mu yan nijar za ka duba mu wai Nijar da wa'azi ɗari wata illa wa'azi ɗaya na malamin Nijar. Malamai gwamnati ta karya su. ta hana su magana ana ba ma a ce an ba su cin hanci ba sai aka kwaso munafikai ɗiyan malahikai aka aza sosai ta islamic wannan ƙungiya ta musulunci magana ake yi wadda aka rito aka ce mana kan zanga-zanga malamai da shugaban kasa da yi magana janye kamera aka yi jam malama aka yi suka tai kure suka yi magana mai maka san sun yi kai mu ba mu da yanci nijar ƙarya ne duk malahikin da ya ce ɗan nijar da yanci wallahi malahiki ne amma sai aka kuma Allah ya isa ba za mu taɓa yahewa ba muna roƙo Allah subhanahu ta'ala Allah ba mu wani mai zuciya da zai mana irin wanka na mali duka ya kama sai ya kakkaɓe su mun muna son addini mai dawo wurin shi iyan mu an yi wata makarantar kwana ta manahinci ta koya masa zina wai ga yanda zaki ki nemi yar ba baki ciki ba dole ki tsaya ki karatu wane ne wane ne ka doko da muhawar ta daɗi ko kuma in ce ka dauko zancen ya daɗi zan ki tsika nan da ni gani da karancin lokaci kenan da fatan masu kallon mu mu sun ji kuma da fatan kuma sun karatu eh, da wannan bayani na ka fatan sun ji ka za mu ke na wani wannan shiri daga wannan insha Allah kina sai kai sallama da masu kallon assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala to masu kallon mu sararan mu a duk za mu kawo karshen shirin namu na ra'ayin matasa na wannan mako na sai ku tare mu a wani mako mai zuwa a madadin abokan aiki ne wanda suka tallafa mana gabatar da wannan shiri ni sha'ayin Muhammad nake ce da ku mu assalamu alaikum